to mama ga makullin mota kamar yadda kika umarce ni a kawo mishi mota ga mota na kawo to magana ta biyu mm-hmm. na ɗauko kawo ne ba don wani abu ba sai don ya zama shaida a abin da zan ko ba haka magana da kika yi a nemawa sadiq office a kamfani mm. gaskiya ina ganin bai cancanta to ko me dalilin da yasa ba za a ba za a shi kamfani ba saboda shi ba na ubansa ba ne? eto eh kin san wannan aiki ne na masu ilimi offices nan da muke da su daga mai masters sai mai digiri a kansa kin gani ya je musu ne a office bayan mutumin nan secondary school din ma ba gama yi haka ba eh to kaga ka zama sai a nema masa gurbi shi ma na marasa ilimin tunda kai Allah ya baka ilimin kai sai ka hajja yanzu shi ne samu kaga irin ranar da nake gama da wani ilimin za ka je ka zauna ofis an gaya ma ofis guri ne na kai wanda ba san komai ba to ka je ka shiga ofis an kama fari me za ka yi baka san komai ba sai dai kawai ka ja ofis sara irin abin da nake gani an ba shi bai yi ba kai daidai umar an ba shi ne bai yi ba umar bari in sa baki wani kai abin da ya ka gane shi ne wai ka daɗe kafa a gaban manya kana sun da kai kamar tsohon kuregi ba shi wani tabbacin cewa tana da ilimi ka gane ba haka ake nuna ilimi ba kuma da kake magana ilimi mutum dubu nawa ne yau a duniyar nan suka yi arziki ba tare da suna da ilimi ba kuma ana bugawa da su dole eh? dole ilimi a zamanin yanzu ne kana da kuɗi ka gama ilimi yawa masu kada kafa kuma suna wani bada umarni suna kaza kaza kaza kaza kaza yau ina so magana ta kare a raba gado yawa ehe masu zama kan kujera suka kafa kuma sai mu ga yadda za su da gadon a ciki ko ba gadon a ciki raba magana da ya fi tsara min ita na ji kuma na ci nasara gado eh? an raba halin da ake ciki yanzu wannan kamfanin ba na wuri ba eh. saboda aka zaɓi ne kan shi ne ina so ku ba da hankali na samun zuwa ni da kuka ɗauka da ɗaya ne na kasance kamfanin na kore su ɗaya da ni da zagiran da kuka zama bai samu ba Allah ko Masu miyar yawon. da nan nan da dare ah. to kai na barin shi an ya fara shan sara ina ji sai ya kasa tashi shine magana mu je ya ba mu ga ra'ayina nan naje na ce ni karatu ne na haƙura da shi amma sun ce wai a'a wai dole sai na ci gaba haka ake yi to yanzu ya za a kuma gashi kauna ta kama kauna ta kama ki ko kauna ta kama ni ke ba kanki kika sani ba kin tsaga zuciya ta kin shiga ni kin san nake gaskiya ni kauna